Lura da irin rawar da kafafen yada da labarai yake takawa wajen ayyukan faɗakar da jama'a da dagewarsu a kan maganar adalci a sha'anin gudanar da mulki ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarun baya nuna buƙatar shigar da 'yan jarida a sabuwar tafiyar da aka sa gaba don ganin an cimma ƙudurorin nan na ci gaba mai ɗorewa kafin shekarar 2030 mafarin wannan taro na CIMED in ji shugaban wannan tafiya a Nijar Usman Dambaji. wannan abin mu da shafa mu samu mu kiyaye ma talakawa mu hakkin su da abin da ake cewa an ɗauka musu kamar kaulluka zan mu zo ne mu yi tunani mu ce mu gwamnati mu ga mu 'yan jarida ne matsayin mu iya da amfani ya kake so mu kama maka don ka ci mu wannan gurun naka ka ka rubuta to shine wannan muka san taron namu mutun da gaba abin ya shahi Afirka gaba ɗaya mu samu mu ga za a yi mu taimaka ma wannan gwamnatocin mu misalai na rashin samun takamaiman sauyi a rayuwar talakawa a galibin kasashen duniya ba sa kirguwa saboda haka ya zama wajibi a baiwa baiwa kafafen yada labarai damar zuba ido sosai akan yadda ake tafiyar da harkokin ƙasa. Ba wai zan mu tarwatar da gwamnati bane a da aka yi wani rangadi na wasu masu ilimi na masu ɗaukin duniya cikin ƙasa 180 suka yi wani rangadi da suka tambaye mutane suka ce musu kowa ya bai fatan ya faɗi rashin lahiya a cikin Afirka da an ka faɗi rashin lahiya kaga arkani ne kaga kenan shi ma kudiri ne wanda kamata a ce a aiki saman shi ruwan sha babu lakwal babu an ka ɗauka harkar security harkar tsaro an ba mu kama musu ba abun bayyayi sai mu sa rudani a cikin abubuwan kenan gara mu kama musu sai a samu a ci gaba 'yan jarida daga kasashen afirka kimanin sha biyar ne ke halartar wannan taro na karawa juna sani kuma a cewar alain asogba na jamhuriyar benin lokaci ya yi da za a dama da 'yan jarida a kowane fanni na harkokin gudanar da ƙasa a maimakon a ɗauke su a matsayin manema labarai kawai alors que nous devons participer à la prise de décision à à voir qu'est-ce qui se fait. Jami'an fafutuka na ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana gamsuwa da wannan sabon yunkuri da suke ganin zai ba da dama a kaucewa tarnaƙin da aka fuskanta a shekarun baya lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin cimma muradin ƙarni. Abdulmaman Lokoko shine shugaban ƙungiyar farar hula ta Rosen. Harkar nan ba ta harkar siyasa ba ce, harka ce ta 'yan ƙasa. ko mu zuwa gitamce mu yi aiki ƙasar mu ta ci gaba ko kuma mu kiya shikenan ƙasar mu ta lalace to don haka yan jarida in kun ga gaskiya ku haɗe ta ko da ba ta yi mutum daɗi ne ko maikanci ne ko wani iri ne don haka muka son a dama da ku kuma a ba ku incin ku incin kanku shine ke kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa shine ke kawo cigaban ƙasa sakataren ofishin ministan watsa labarai abdullahi kulibali da ke jawabin buɗe taro ya yaba da wannan yunkuri da ya ce ya yi daidai da abubuwan da gwamnatin nijar ta sa gaba a jibi alhamis ne ake rufe wannan zama da wata sanarwa mai ɗauke da shawarwari zuwa ga gwamnatocin duniya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.